sai dai a yi mana haƙuri ta whatsapp waɗanda kuma suke jamhuriyar niger kamar da kuka sani mun ziyarto wannan ƙasa ga lambar niger don za ku tuntube mu domin shawarwari da kuma wasu al'amuran da ya kamata muna ma kowa fatan alkhairi alkhairin allah ya kai muku mutanen najeriya da kuma sauran mutanen duniya baki daya muna muku fatan alkhairi a wannan dare insha Allah na zaɓi wannan lokaci ne shi ma na ba da amsoshi daidai gwargwado a kan abin da ya shafi matsala ta maza wannan matsala ta maza matsala ce ita ma wadda take cikin maza sosai sosai abin da ya shafi karanci ko tsinkewa ko kuma rashin fita akwai abin da ya shafi karanci haɗin ba zai maka amfani ba sai kana da tabbaci ka je an gwada ka an ce maka kana da loss form count ha loss form count kana da ƙarancin mani ƙaranci ba sales ba ba ƙwayoyin halitta ƙarancin mani in kana da shi to wannan abin da zan faɗa shi ne zai amfane ka sannan kuma tsinkewa akwai tsinkewa wanda mutum kamar yadda muka sani mai iziya ya kawo mai risala ya kawo cewa shi mani na ɗa namiji abu ne wanda yake da kauri sannan kuma wajen fitar shi yana tunkuɗa juna ne to wani idan yana saduwa da iyali yayin lokacin da wannan mani ɗin zai fito sai ga kawai yana fita tsir-tsir kamar fitsari baya da kauri kuma a tsinke to kai ma za ka iya amfani da wannan sannan ga wanda kuma yake fita da kaurin amma baya tunkuɗa adatan kamar yadda aka sani a uslan to kai ma za ka yi amfani da wannan hadin sannan mutumin da idan ya yi saduwa wajen fitar mani ɗin sai ya fita kaɗan yani ya fita to wasu in suka ga yana fita kaɗan sai su ce suna da ƙarancin mani a'a ka je a gwada ka an aka tabbatar maka lost farm count gare ka to sai ka yi amfani da wannan haɗin da za mu bada sai a saurara da kyau a ji idan kai iri na ne ɗan ƙauye idan ka tafi bayan gari za ka samu ba ta da wahala idan kuma a birni kake ka je wajen masu ba da magunguna idan na ce masu ba da magunguna in dai irin waɗannan lakunan da nake bayarwa ne ina nufin ka tafi wajen masu sai da saki-saki ko gari na ice ko garin 'ya'yan ice ko garin ganyen ice a wajensu ne ake samun irin waɗannan ababe idan ka je islamic chemist ba za ka iya samun waɗannan abubuwan da kake so ba saboda su sun fi sai da wanda aka riga aka hada irin su habba manta garinta da sauransu amma inda ka ji na faɗi saki sakin ice ko garin ice ko garin ganyen ice to ka tafi wannan akwai tafashiya tafashiya tana da bishiya sannan tana da 'ya'ya to idan ka je sai ka ce kana neman garin 'ya'yan tafashiya a ah, garin 'ya'yan tafashiya so waɗansu ne za ka samu idan an samu garin sai ka ƙara tankaɗe shi sai ka riga ɗiban ƙaramin cokali kana zubawa ga madara ko nono ko nonon raƙumi ka rika sha da rana sau ɗaya idan 'ya'yan aka samu za a daka su ko a niƙa su su zama gari sannan sai a tankaɗe sai a rika ɗiban ƙaramin cokali a rika zubawa a nono ko a madara insha allahu rabbi duk inda kai wata guda wata ɗaya kwana talatin kana amfani da garin 'ya'yan tafashiya a kan matsala ta ƙarancin mani ta tsinkewar mani ta rashin fitowar shi yana tunkuɗa ta kuma rashin fitowar shi kaɗan ta gyara mani ɗin ya zamanto ya gyaru yana fita fari ko kuma milk wanda aka sani ya gyara mani din ya zamanto bai tsinkewa kuma ya rika fita yadda ya kamata insha Allahu duk inda kai wata daya kana wannan za ka samu nasara da yarda Allah muna fatan za a gwada kullum burin burinmu shine a gwada idan an gwada kuma aka ga an samu biyan bukata to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su su gwada kar a yi ruwa muna muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu mun dora muna muku fatan alkhairi ma'asalam mutanen najeriya